ke tarkon yin harafin so soyayya wahala kayan kara da Allah maka kana ba kirin yara bane ina kai ina mara yin haya ka lissafi wallahi gare ta kusan miƙo min abu zan abu alai Allah wani yana cikin wannan kayan wai mara yin haya what iska na wahalar da mai ka yanzu abin da ke faɗa kenan wani ɗakin ya so gulma oh. tashi yanzu mu tafi gurin dauda akan maganar gadon ka magana hakika ka mata kai yancin ka to kai ka ce ga mutum nawa ka ka min yaya mutum da nace zai tsoro yana shi ya sato kudin ya tsohon soja ne ba mahaifina na gaya miki tsoronsa nake ji akwai shi da zafi ne a yi ritaya ma yana da connecting ina son aljanna na san mutum akwai zafi kudin nashi in zai shiga wanka da kudi ke shiga ban daki in zai yi abin nan da kudi ya ke shiga ban daki kai baka iya dan dabarun da inda za ka yi ka dan sinyo ko yaya baka kawo hmm? kai ma fanta ma da kai kawai ai yaro yaro ne wai a haka yaron ai amma kuma kullum kai a haka zaka kare a t-shirt duk ba wannan ba ki tsaya ni fa tun da naga wannan ba Allah ba da naga sai ya tsaya ki duba ki gashi gashi amma ku yi ta fasa mai kai kuna gaye gaye ina gayan anan gaske to ke kuma kin kasa cewa komai ba hajiya ne zan ci shi fa da ban ban cuɗe ni cuɗe ni kawai ke da shi kuma wuri juna abu ne dan zo da shi kawai ki karbe a kina ganin yaro kyakkyawa da kya bari ya subuce miki kowace a cikin in ta samu dama fa dama za ta yi Fara ah. yi ko da gaske amma kuma kin ce mun zaki nuna mun yadda ka san me za a yi tun da dai kai ka riga kana cikin mu ka zama dan gida to zan dora ka kan zan nuna ka zan nuna maka ta inda za ka yi kai sai ka zama ma kamar bera sai ka sa to wannan kuɗin mahaifin naka ka kwantar da hankali shikenan amma kuma kin san yadda sojoji suke fata dabara ba kin san zan nuna maka kamar yadda bera yake sata sai na nuna maka sai ka sa to kuɗin mahaifinka ka kama ni fa tsohuwar 'yar duniya ce fa da yanzu kai son wannan ta tsaye haka ce ba kuɗi ka fi da sama a ƙasa ga gashi ga ta cakuleta wannan bayanin ba sai ka yi ba ina kallon da ce kai wannan ba aljana ba ce ba saboda tsabar cika <laughs> lallan da kai to kin jefa abin da ya faɗa kenan yana son ina jin ka bayanin wannan yaro da ka zo ashe kiyo Yaron ba bako bane a wurin ki ashe. Ina magana bako? Hmm? Ai wannan kamar dan uwa yake a waje na. Hmm? <laughs> Dan uwan su Malam Dauda ne fa. Hmm? Ai na san shi tun yana dan karami. Masha Allah. Ah. To yanzu dai burinsa dai bai wuce dai idan mafarkinsa da kwanciyarsa da tafiyarsa bai wuce wai maryan haya maryan Yahaya ba. sa wai ya auri maryan haya. Da kike batun Maryam to Ai akwai matan da suka fi maryan haya kyau da quality da komai. Ba ni biyar. An ya isa kai gaskiya ba zan iya samun kamar murya a yanzu nan zan kira maka mata can cada can cada na hawa gaban mota ka gani sai ka zaba ka darje na san matan nan ba su yi ciwon arni no za ta aika za ta aika wallahi za ta aika lamba ya. ai sai ku mimmike ku gane idan tashi ku kallo da mamaki wannan kai ya kuka gani ka kasa magana ma wallahi juya musu sosai juya ki kara juyawa ya ka gani masha Allah wallahi komai yayi wallahi ku yi kiliya lamba biyu Rakata za ku sha kallo ne lamba biyu Hai! Ha'a! Ka ga ƙaramin gari da arzikin man fetur! Sarkwadi, sarkwadi, mai kira kalangu ce wannan. Idan ba ka so ni ina son wannan ni dai wallahi. Faran mata da mata in fari su gani. Ka ƙara kallo? Yawwa! Ya kuka gani? ko koma ciki sai kwai kiliyar na uku lamba uku ya naga kana zubar da yawu ne wannan ma majina ma ta zuba ba yawu hajiya ba ku a hanzarin fitowa fa fito fito fito ga gashi ya lolo a'a ba shi ya zaba shi kare ba za ka ce kwace masa ba kyale shi oh. mm, kyale shi kyale shi lamba hudu ku kiliya ka kara goga idanuwanka. Wai wurare injin dam. eh ya ka juya mana a'a da kalaziya kuma juyawa ai wannan ni ne a wurin ma ina ji wannan wannan ni ne a wurin ta da gansu koma ciki mu ɗora bayani. Ko akwai sauran magana. Zauna, zauna. Sai kuma a sha labari. Ya kuka gani? Masha Allah. To yanzu dai misali yanzu eh, sha'anan dai gadon ka dai. Ka je ka tada hankali. Ka karba. ni har yanzu ban ga wace ce ta ci ne ta zuwa har yanzu ba wani kan sai kin samu ya ci kin gani ma wasa wannan lido na ku ne kan sai ka ce na yan koyo kuma ne ina ta aya bangaren lido master ce yanzu na yanzu yanzu ina zan miki to bari mu gani ni yar kallo ce ina tunanin kin mun gobe yanda aka a wai yau ko gurin hira da dan wulakanci shi na aka raba lido da ward babu ni? Ah, to ai ba matsala yanzu ma za ki iya shiga sai a yi da ke. Haba Simon duk har da ke aka raba babu ni? To aikin ka dai ni na zaune ni kawai kallo nake. A ah, momsi ki dai bari idan muka tashi raba ward mu raba da ke amma wannan lidan ki bari ko in kore ta ne ko ta kore ni. Simon hmm? na kika samu anan zan kada zan kada. Ashe fa ki taba ganin su ba. to ai irin wa'annan su ya kamata girin kayawo yawo da su yara ne ƙanana kin ga kowa zai ɗauka sa'annin ki amma ina ke ina yawo da 'yan shekara 40 'yan shekara 50 'yan shekara 60 kin ga sai tsufa da ke amir tsohuwa kuma na ke din nan yarinya ce dudu duba ta shekara 17 sha bakwai ba 18 takwas ya ce sharaf kamar kin sani kin ga irin yawo da wa'annan shi zai ƙara miki kasuwa da kasuwa. ai yanzu mamsi mm. ai duk wannan tsofaffin kawayen nan gaba ɗaya na rabu da su yanzu duk ƙanana kamar wani su ne kawaye suna nan da ya uwa ai suna nan tarago tarago <laughs> kai ita wannan ai mu ne manyan manyan kawayen ta a <laughs> kai abba mu mu duniya ce mm. babu abin da ya fi bani sha'awa ya fi ni irin nasara da nasibi da kike da shi duk mazanin da kika aura guda goma sha ɗaya su kuma da a cikin mazajen nan goma sha ɗaya babu matsiyaci babu talaka kowa hanshaƙin mai kuɗi ne yana da hannu da shuni haba mamsi aikin san duk wanda ya kalli ƙirana. hmm? ai ya san ni wannan kiran ba ta talakawa ba ce ba ba kuma ta mutsiya ce ba ne ba hmm? chocolate kala cancan ɗiyo ɗan mamanta a duk wanda zai tunkare ni sai koshashe sai mai abun idan ga zubo su wal wal wal irin su ne suke tunkara ta hmm? yauwa wanda zai daukan ɗawainiyar sabulun wankanki eh, turaren shafawarki man shafawanki ya dauki ɗawainiyarki ya dauki babanki ya dauki nawa ya dauki ɗawainiyar mu gaba daya kaman kin sani ba ma ni ba ma ɗawainiyar ni da ke da abba kaɗai ba da yan uwa da abokan arziki duk wanda zai zo waje na to duk mijin da zai tunkare ni sai ya ɗauki duk wa'innan ɗawainiyar ya yi min kuma abin da nake so ni fa sai kaji ma fa sai zabi ma kawai fa dinga cin za ha to fito mana ya ta fito ki juya min ki juya min nan ga yadda yake kwatan kuɗi a wajen mazaje ah, ah, ah. mamsi ki kalle ni a juya dai Cancaɗewar na iya. Juya daga can gefen maki farin ga kin iya sosai. Ah. Farin nan ya yi kuma yin farin mu gani. <laughs> Ah, ah. Kai, malam wannan yar dukiya ce. Wannan fa hannun jari kowa zo zuba shiya. Wannan ma ba ne. Hannun jari kowa zo zuba sa. Daloli ma. <laughs> Ya kika ce. Haka dai kwarai Ba ma kudin Najeriya ba. To ni yanzu ina da wata bukata yata ba sai ma ka faɗa ba abba na a'a ko ai sai ki zaki ji bukatar ta ba shiga zaki zaki ba a'a ina ruwanki har ke ma ka ku damu bari in dan shiga daga ciki in je in dan kirgo muku su Allah go <laughs> wuce wuce wuce bari in zo ta kai wuce <laughs> Mamsio! Je ki ɗauko je. Mamsio! Je ki ɗauko. Ki me yasa kika fi kafa ne? Ba haka bane, ai kan ba mata nake na ziga ta don ta samu ta kandamo mana da yawa. To na sa yarin a gaban na sun zan karba, kuma za ki ce wani abin da masu. To inda dan wannan ne karama ba ta alaba da hakuri ba za mu yi faɗa kan abin duniya ba mai gida. Je ki gani aina take a gidan. Abin duniya ma ya faɗa. tí máa lọ kó